فإنها خير زاد للمتقين قال الله تعالى في موكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن من أعظم ما ابتليت به الأمم في كل زمان ومكان فتن فهي إذا أقبلت اشتبهت وإذا أدبرت تبينت وهي ثوب لفساد الدين والدنيا وتمزيق الصفوف وإهلاك الأمم لقد حذر الله تعالى عباده من الفتن قال الله تعالى في محكم التنزيل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أيها المؤمنون لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الفتن في آخر الزمان فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن عباد الله إن الفتن أنواع كثيرة منها فتنة الشبهات التي تفسد عقيدة المؤمن وفكره ومنها فتنة الشهوات التي تفسد الأخلاق والسلوك ومنها فتنة المال وفتنة الجاه وفتنة النساء وفتنة المناصب والسلطة وفتنة التفرق والاختلاف وفتنة وسائل الإعلام أيها المسلمون لقد انتشرت في زماننا الشائعات والأخبار الكاذبة فأصبح كثير من الناس يقول كل ما سمع دون تثبت وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أيها الأحبة ومن أسباب وقاية من الفتن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنها لزوم جماعة المسلم ووحدة صفهم طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات كثرة الدعاء والثبات الإكثار من العبادة والعمل الصالح ترك الخوض في الفتن وعدم وعدم إشعالها بالكلام أو النسل الصبر عند نزول البلاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أيها المسلمون احذروا الفتن فإنها تبدأ صغيرة ثم تكبر وتبدأ بكلمة ثم تتحول إلى عداوة وقطيعة وصفك بالدماء ولذلك كان الصلف يفرون من الفتن كما يفرون الأسد نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن النجاة من الفتن ليس بالقوة ولا بالمال وإنما تكون بالإيمان الصادق والاعتصام بالله ولزوم الحق ومن أعظم ما يثبت المسلم عند الكتاب المحافظة على الصلوات تلاوة القرآن وتدبر ذكر الله عز وجل صباحا ومساء بر الوالدين صلة الأرحام صحبة الصالحين الدعاء بأن يصرف الله الفتن على المسلمين عباد الله إن من أفقر الفتن اليوم التفرق بين المسلمين وإثارة النعرات والعصبات والطعن في العلماء والدعاء وإساءة الكراهية وكل ذلك مما يضعف الأمة ويفرح أعدائها فلنتق الله في أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا ولنكن دعاة خير, خير وإصلاح قال الله تعالى إن المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة عليه قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نعوذ بالفتن ما ظهر منها وبطن اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم اصلح على أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم الحق اللهم اغفر لنا المسلمين من الفتن والشرور وأدم علينا الأمن والإيمان اللهم وصل الإسلام وعيد المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادة الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يوم مسلمين باين قوديا الله salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu ta yau tana magana akan gargadi da hattara daga shiga fitintinu da na zamani wanda suke zowa kudu ba tana kiran musulmi sun hattara da jawo fitina ko wasu iri kada mutum ya shiga ciki kada ya sa hannun ya aida shi kuma in yadda hanyoyin tun tunkuɗe ta da kashe fitina ya bi hanyoyin da za a yi a kashe fitina cikin al'umma saboda fitina ita ce tasowa an san mafararta ba a san madararta ba ya kuma yi kowa musulmi da tsoron Allah musani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin alƙur'ani mai tsarki ya ce wa taɓo fitina ku kiyaye fitina ku ji tsoron fitina domin in ta zaburo ta taso in ta yunƙuro, la tusiban alladhina zalamu minkum khassa ba shagon suka jawo ta kaɗai, sai ta gami hadda wanda bai jibe gani za ta hasara ya ku yan uwa mu'minai haƙiƙa annabinmu mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin yawan fitintunu karshen zamani manzo Allah yace cikin hadisin sahihi yace ku yi gaugawa ayyukan alkhairi tun gabanin zuwan wasu fitintunu waɗanda waɗannan fitintunu idan suka zo haɗarin su tashi hankali tsoron da ke cikin su da kasan wani yankin dare mai duhu ne wanda za a ga mutum ya waye gari shi na mumini yana musulmi kafin marice mutum ya koma kafiri ya koma dan wuta za a ga mutum yana mariciya yana mumininsa amma cikin dare kafin sa ya tawaye ya kafirta ya koma kafiri mutum na sai da addinin sulɗa abin duniya ɗan kaɗan Allah kai da kariya annabi mu annabi muhammad sallallahu kuma ya faɗa cikin hadisi yace wanda as dan aljanna shine wanda aka nisa daga fitina wanda duk wata fitina ka iske ba ha ganin ciki Allah ya rikunta haida fitina wannan shi ne said Allah ka samu cikin su ya ku yan uwa musulmi ku sani fitintunu suna nau'uka daban-daban daga ki akwai fitinar shubha wata ke bata aqidar mutum ta bata maka tunani sai ga wani ya tuho yana zagin sahabban annabi sai abin ya baka mamaki ya zagi abubakar ya zagi umar kuma a jima kaɗan a yi kiran sallah ya je yi sallah wannan shubha ke sai ka ga mutum ya zo da wasu shubuhohi daban-daban daban-daban sai ka ji ya ce bai da hadisi ba ƙur'ani ɗaya da shi sai abu ya baka mamaki ina mutum zai ibada babu hadisi waɗannan shubuhohi ɓata a ƙidan mutum wani ana zuwa da hankalin sai a bata mai tunani gaba ɗaya a mai shakku dangane da addini ma yake suke na yi ya ku yan uwa musulmi ku nemi tsarin Allah daga tunan shubuhohi akwai wasu da sunan malinta suna ta yawo suna ta yada aqidu miyagun cikin musulmi suna bata musu aqidarsu ka nemi tsarin Allah daga waɗannan fitintunu Allah ya kare mu baki daya ya ku yan uwa daga cikin nau'ukan fitinoni akwai fitinar shawa wai take bata mutum ɗabi'unsa bata masa halayensa kana na kwarai shawa ta son mata ta ɗauke ka kalalace ka kuma mazinanci ka koma ɗan liwaɗi ta wadda ita shawar da suke zuciyarka ka nemi tsarin Allah daga fitinar shawa fitinar shawa bala'i da yawa daga cikin matasa an kwashe su sun shiga ciki sun lalace ɗabi'un sun lalace sun koma baya wanda ke fitinar shawa tana kawo talauci ga mutum duk mutum da haka ya kama hanyar zina to ya kama hanyar shiga talauci wanda ba san kashe shi ba muna roƙo Allah maɗaukakin sarki matsayi daga fitinar shawa akwai fitinar son kuɗi wanda fitinar son kuɗi ita musibar ta shi ne za a ga mutum ana iya sashi a kashe mutum tare da shi idan mutum fitinar son kuɗi ta same shi yana iya shiga daji a bashi bindiga ya kashe mutum don ya samu kuɗi fitinar son kuɗi idan ta halibin zuciyar mutum ana iya shiryawa da shi a kashe mahaifinsa a samu kuɗi fitinar son kuɗi in ta taso mutum komi yana iya yi don ya samu kuɗi to ka nemi tsarin Allah daga fitinar son kuɗi son dukiya akwai fitnatun nisa fitinan mata wanda yake tana da alaka da zina akwai fitinan mata iri daban-daban wani shi wa mazanci ne, amma an fitar da harakan mata ku nemi tsarin Allah daga wannan fitincin akwai fitinan son shugabanci wani za ka iske wani an jarabe son da yake zan shugaba son yake ya samu iko son yake ya samu mulki in za a tsahe-tsahe in za a kashe mutum in za a zubar da shi ne ya samu iko ya samu wannan shugabanci wani hadisi da annabi muhammad sallallahu ya faɗa yake kuraye guda biyu masu jin yunwa kuraye na daji masu jin yunwa a sake su a cikin garge inda ake daure tumakai da awakai bannar da za su yi ba ta kai bannar da son dukiya da son iko yake wa addinin mutum ba idan mutum aka jarabe da son kuɗi aka jarabe da son shugabanci son iko to bannar da wannan abin zai mai cikin addini Allah da sai da za a ga mutum na iya barin addini saboda su zai samu iko yana iya barin musulunci ya kafirta duk abin da aka ce yayi yayi. wanda za a ga wasu mutane suna binne shanu da ransu saboda samu iko ana shigawa da wani a kawo mai jarirai a yanki a sha jini ko a yi wanka da jini ko a je makabarta a ɗaya jikin gawa a kawo don ɗaya ya samu iko wannan fitina ce Allah ya kare mu ya ku bayan Allah akwai fitintunu na rarrabuwar kan musulmi sai ka iske musulmai kawo sun rabu wanga ya koma gehe ya yi tunga da jama'a wannan ya koma nan da jama'a ce wannan yana zagin wannan wannan yana zagin wannan kuma dukkan musulunci guda ake fitdatu tafarruq fitna tarrabo kai ba karar fitna ba malam wani da jama'a ta suna zagin malam wani da jama'a sai haka an samu rabo kawunan musulmi na daga cikin fitintu na zamanin ya kuɗin uwa musulmi su ne waɗannan hanyoyin sadarwa waɗannan wayoyi da adda hannunmu Wa'annan bidiyo da ake ɗauka ana turawa maganganu na ƙarya da na gaskiya duka ɗauka ana turawa hakika Allah maɗaukacin sarki ya umarci musulmi su dinga yin tabbaci ga labari idan suka gan shi ko suka karanta shi ko suka saurare shi tsaya samu tabbaci ga labarin Allah maɗaukacin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu ya kuma muminai idan wani fasiki ya zo ko da labari mai tada hankali wanda akwai fitina cikin shi Allah ya ce ku nemi tabbacin labarin nan kafin ka yada shi kafin ka shiyar din shi kafin ka ɗauke ka tura mu wani ya gani ka tsaya ka samu tabbacin ga magana gaskiya ne ana zubar da mutuncin wani mutum ana zubar da eh, abin da girman wani mutum ka tsaya ka binci labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba an waye gari yanzu mutane sun zama kowai labari na ɓanna aka ɗauko za su dinga yada shi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace kafa kafabil mar'i kadiban ya ishi mutum zama ƙarya ya ishi mutum ya zama makaryaci an yi haddisa bi kulli ma sami ya ba da labarin duk abin da ya ji kai ya karo makaryaci idan duk abin da kai za ka ba da labarin shi wannan ƙarya ne ya kuma soya manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam daga cikin sabubban da ke sa mutum ya samu kariya daga shiga fitina na farko akwai aksamusu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam riko da qur'ani da hadisi suna sa Allah shi ma kariya daga shiga fitina mala akwai fitinar da in ka shiga baka iya gaba baka iya baya akwai fitinar da in mutum ya shige ta sai ya mutu bai fitin ta ba to bi a hanyar da mutum zai samu kariya daga fitintunu shine mutum ya rike qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'anin Allah da hadisin annabi duk wata magana aka zo maka shin qur'ani ya ce eh hadisi ya faɗa alhamdulillah ni ina nan amma magana wasu abuwa za a faso maka a ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce to wannan zai saka cikin rudani zai saka cikin fitina na daga cikin hanyoyin kariya daga shiga fitina akwai luzumu jama'atul musulmin shine lazimta jama'a musulmi kana cikin mutane ko yau kana cikin mutane amma ka kuma wani wuri kai dai ko ku biyu ko ku uku ku dai ba ku shiga cikin mutane wallahi wannan idan kura ta zo ba ta barin ba ta barin wanda ya ware shi dai saboda ka ana son mutum kullum shiga cikin jama'a musulmi kullum kana cikin yan uwanka musulmi kakka ware akwai masu neman warewa akwai ma daji akwai ma san addini da kitsa wasu abubuwa ana shiga kakka shiga cikin su ka zo cikin jama'a musulmi ai komai da kai luzumu jama'atan Musulmi wa wahar safihim akwai talabul ilmi shar'i min al-ulama istiqat neman ilimin shari'a ga malamai amintattu in za ka yi karatu ko za sauran karatu ka samu malami amintacce wanda ka yadda da ilimin shi ka da tsoron Allah shi ka je ya karantar da kai ya karantar da ƴaƴanka ya karantar da iyali, kada ka yadda malaman da baka amince ma baka je kai karatu wurin su za su fitar da kai su karkatar da aqida ka saka ka kaba wata hanyar da ba hanyar bare ba saboda neman ilimin shari'a wurin malamai amintattu na daga cikin hanyoyin samun kariya daga fitina shine yawan addu'a mutum ya kama neman addu'a yake addu'a koyo shi kana Allah ka shigar da ni Allah ka azani ga hanya madaidaiciya Allah kada ka bari in karkace Allah kada ka bari in kullum kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya tabbatar da kai akan addinin musulunci na daga cikin hanyoyin samun kariya daga fitina akwai al-iksaru min al-ibadati wal amal as-salih yawaita ibada da kuma yawaita aikin kwarai kullum a ka in kai sallar farilla za ka yi nafila in ka kare sallah za ka yi nafila in ka yi azumin farilla za ka yi nafila in ka yi zakka ta farilla za ka yi nafila shine yawan ibada kuma aiki kwarai wannan zai ba mutum kaya daga shiga fitina ko fitina ta zo shi Allah zai kare bari shiga cikin ta ba Baya haka yan uwa musulmi akwai barin wa fitina da kuma rashin yada ta da larura ta idan ka ga fitina na can ka nisan ta kai nan kakka shiga cikin fitina kakka yada sannan akwai hankuri a lokacin saukan jarabawa ana son mutum ya zama mai hankuri hakika annabi kuma ya kasance yana yawan addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini manzon Allah ya kasance yana addu'a ya Allah mai zuka zukata ka tabbatar da zuciya ta kan addinin ka ya ku yan uwa musulmi ko ya hasara ku da fitintinu saboda fitina tana fara karama ne sai ta kama girma da kalma guda sai ta ƙara girma ta zama abu abu mai girma ta da kamar yadda magabata suka ce ku gudu daga fitina kamar ku kuje gudu daga zaki yadda ka san kana guje ma zaki to ka gudu in ka ga fitina haka kakka tsaya ko kallon ka tsaya yi balle ka shiga ciki wannan daga cikin abin ke samun kariya daga fitina Allah ubangiji ya kare mu ya ku yan uwa daga cikin mafi girman abubuwan suke tabbatar da mutum ga addini samu natsuwa shine kiyaye salloli na farilla ko yoshi ka kiyaye salloli biyar cikin jam'i cikin lokaci wannan na sa mutum ya samu natsuwa ga addinin sannan akwai karatun Qur'ani da kuma lura da shi kana karatun Qur'ani ko yoshi kana yin aya 50 aya aya 30 aya 100 har zuwa gurgudu a cikin karatun qur'ani na samu tun ya samu kare daga fitina akwai ambaton Allah sahi da maraice azkaru sabahi wal masa in sahi ya kawa ya kai sallah asuba zaka tsaya kana tsoka yi azkar in maraice yayi kai la'asar ko kai za zaka tsaya kai azkar in zaka shiga barci kana yin azkar wanda zai samu tun ya samu kare daga fitinu bayan haka akwai ma iyaye da'a duk wanda iyayen suke raye ana son ya bi su ya kewata musu hayar musu lafiya in ma sun rasu ya musu addu'a ya musu sadaka wannan abin na sa mutum ya samu kaya daga tuntun ko waɗanda ko waɗanda ne sannan sada zumunta zuwa ga yan uwansa ya rike yan uwansa yanzu lokaci ya yi da mutum bai faɗa da yan uwansa ko suna ƙauye ya dinga saduwa da su yana musu alheri yana zama lahiya da su sune mai addu'a Allah zai kare kuma da fitinu sannan akwai suhbatus salihin wato abukataka mutanen kwarai yanzu dukkan ne abukanka ko ba kana aka ce ina abukan wani za a gane mutanen kirki idan mutum bai da abokin kwarai in kana da mugun aboki sai ya kai ka ya saka cikin fitina baka sani ba wa man yakun al-ghurabu lahu dalilan yamurru bihi ala kilabi duk wanda hankaka ne jagoransa abokinsa sai ya kai ga gawar karnuka ya tunama bai sani ba duk wanda adda mugun aboki sai ya kai ga kasha ruwan ka tuna ka sani ko ba sani ba ya ku yan uwa musulmi na daga cikin abin da ya kamata musulmi ya kula shine yin addu'a Allah ya karkatar mutum daga fitina ko ina take ko mutum ya sani ko bai sani ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo daga fitina Allah ka zama da mu lafiya Allah ka zama da kasashen mu lafiya wannan kasa ta mutum Niger Allah ka zama da ita lafiya Allah ka san mu Najeriya Allah ka zama da mu lafiya Allah ya kawo haɗin tsakanin mu duk arzikin da aka cikin kasan mu ubangiji Allah ka hudo mu da shi duk wata suna da cikin kasan nan Allah kai mana maganin ta duk masu su da zaune a cikin wannan kasa ta mu ubangiji Allah kai mana maganin su ko mun san su ko ba san su ba ko suna ko suna nesa duk inda suke suna rahin suna kasar ta mu Allah ya kai mu da sharrin su Allah ya kawo arziki mai yawa cikin kasashen mu ka zama da mu lafiya Allah ka tukan iyayen mu Allah ka tukan malaman mu Allah ka ba mu zama lafiya yan uwan musulmi duk inda suke Allah kai musu kariya Allah mutanen mu na kauye Allah Allah kai musu albarka kai musu kariya daga tuntunan mutanen mutanen mutanen ba da kyau Allah mu roƙe ka da sunayenka wannan dama na Allah kai masa albarka Allah ka ba mu abinci mai yawa mai albarka duk abin da ya wuya cikin kasar mu ubangiji Allah ka mu da sauki shi na alkhairi ya Allah ka zama da mu lafiya baki daya wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina ya rahmukumur rahman